Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya masu azumi kuma an ɗauka lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar biyu ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. dubban 'yan ukraine ne suka tsere daga mummunan fadan da ake yi a wasu muhimman wurare da ke da jama'a da yawa a kasar a jiya juma'a a yau asabar babban hafsan sojan pakistan ya yi allah wadai da harin da sojojin rasha suka kai ukraine ya kuma bukaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo karshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa karamar ƙasa a ciki sabbin bayanai sun fito game da 'yan belarus da ke taya ukraine yaƙi sakamakon mamayar rasha a matsayin wani bangaren fafutukar 'yantar da tasa kasar daga ikon da moscow ke da shi a kanta To kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji karin bayani kan daukar azumin watan Ramadan na bana akasari daga yau Asabar a Najeriya, Nijar, Ghana da sauran kasashen duniya. to labari ya fito wurin babban limamin mu na kasa ya wuce cewa ba gani ba shi yasa mu muna bin umurnin shi amma wanda suka ce sun bi saudiya ma su ma su yi daidai za a ji cewa ƙara sukurkucewar yanayin tsaro a najeriya na ci gaba da tayar da hankalin 'yan ƙasar idan ba a tashi tsaye an yi maganin wannan abu ba to zai iya kai ga wargajiyar wannan kasa gaba daya babu dalili za a ce kasan da aka kashe fiye da naira triliyan hudu a cikin shekara bakwai akan maganar tsaro a ce wai har yanzu jama'a suna cikin wani hali Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun sha alwashin fara hukunta 'yan kasar masu zuwa wasu kasashe suna bara ko me yasa? lalle an yi niyyar cewa ga karon hukunta su sa'ai a nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai doka wani ta hana shi kamar kowane yammacin yau asabar yau ma dai muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dubban 'yan Ukraine ne suka tsere daga mummunan faɗan da ake yi a wasu muhimman wurare da ke da jama'a da yawa a ƙasar a jiya Juma'a duk da ƙalubalen kiyaye wasu daga cikin hanyoyin da aka keɓe don farar hula su fita daga ƙasar. Wani babban jami'in Ukraine ya ce jimlar mutane 6,266 ne suka iya tsere wa tashin hankalin ciki har da wasu fiye da dubu uku daga birnin Mariupol da ke kudancin ƙasar da aka yi wa ƙawanya. tserewar farar hula da yawa daga mariupol na zuwa ne duk da gazawar yunkurin kwashe karin mutane daga birnin da jami'an tsaron amurka suka ce hare-haren rasha ta sama da na makamai masu linzami sun ratattaka shi yunkurin zuwa birnin da motocin bus da jami'an aikin ceto ya ci tara bayan da tsare-tsare da yanayin lamura suka kawo cikas a cewar kwamitin kungiyar agajin red cross ta kasa da kasa a jiya juma'a Da safiyar jiyan gwamnan yankin Donetsk Pavlo Karilenko ya zargi rasha da saba alkawuran da ta yi na ba da damar samar da hanyoyin jin kai. Rahotanni daga yankin sun nuna cewa da yawa daga cikin waɗanda suka iya tserewa da kafa suka bar Mariupol. A yau Asabar babban hafsan sojan Pakistan ya yi Allah wadai da harin da sojojin Rasha suka kai Ukraine ya kuma buƙaci ba tare da ɓata lokaci ba a kawo ƙarshen abin da ya kira babban bala'i da aka jefa ƙaramar ƙasa a ciki. sukar ta ba sabon ba da janar kamar javed bajuwa ya yi wa moscow ta sha bamban da ta firayim ministan kasarsa imran khan wanda ya ce islamabad ba za ta tsoma baki a fadan ba ya kuma ƙi matakan shugaba vladimir putin Farmakin Rasha kan Ukraine abin takaici ne sosai yayin da aka kwashe dabban mutane miliyoyin wasu kuma suka yi gudun hijira. Bayan haka an lalata rabin kasar ta Ukraine. Abin da Bajwa ya faɗa kenan a wata tattaunawar tsaron ƙasa da ƙasa a Islamabad. Janar ɗin ya jaddada goyon bayan tattaunawar gaggawa tsakanin dukkan ɓangarorin don warware rikicin. Ya kuma jinjina wa 'yan Ukraine don dage wadda suke yi a yakin da Rasha. Sabbin bayanai sun fito game da 'yan Belarus da ke taya Ukraine yaƙi sakamakon mamayar Rasha a matsayin wani bangaren fafutukar 'yantar da tasa ƙasar daga ikon da Moscow ke da shi a kanta da kuma mulkin kama karyar shugaba Alexander Lukashenko mai goyon bayan Rashar. A wata hira ta musamman da muryar Amurka ta wayar tarho ranar Talata, mataimakin kwamandan dakarun Belarus da ke goyon bayan Ukraine ya ce adadinsu ya kusan kai na wata bataliyar Ukraine wacce ya ce tana da dakaru kusan 450 zuwa 500. Vodem Kabanchuk na bataliyar Castus Kalinowski ya ce karin dabban wasu sun nemi shiga rundunar tasu ta shafin da suke daukar ma'aikata a yanar gizo. Rundunar bataliyar Kalinowski ta fara kafuwa ne a Kiev bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Bataliyar na amfani da shafin Telegram na Adbel Warriors don yada labarai da hotuna ayyukanta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Maryam, an jima kaɗan koko An jima kaɗan muryan za ta sake shigowa da labaran duniya. Kafin nan dai bari mu kawo muku mu na farko. Kamar yadda aka sani da yau al'ummar musulmi sun ɗauki azumi kama daga Saudiya zuwa Najeriya inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya yi shelar tabbatar da ganin wata tun jiya zuwa Ghana da Nijar da sauran ƙasashen duniya inda au an ɗauka yau au za a ɗauka gobe Lahadi kamar yadda ya kasance a Ghana ga Hamza Adams da rahoton. ya albalala na Ghana. Amin. Addu'an bude taro da manema labaru kenan da limamin kasar Ghana, Dr. Usman Nuhu sharbutu ya gabatar kafin fitar da sanarwar rashin ganin jinjirin watan Ramadana na bana. Mai magana da yawun limamin kasar Ghana, Ashak Armiyawu Shuaibu ne ya bayyana wa al'umman kasar cewa bisa ka'idan kwamitin neman wata ta kasa ta Hilal Kwamiti, Ghana za ta ringa amfani da ganin jinjirin wata na cikin gida. A don haka, tunda babu labarin ganin jinjirin wata a Ghana, shakka babu za a cika watan sha sha'aban zuwa talatin ya so a fara azumtan watan ramadana daga ranar lahad malam ya ba mu izini mu sanar da ku a wannan lokacin nan babu wani labari da ya zo mana saboda hakan nan za mu cika eh, kidayan nan na kwanan na ranakun sha'aban ya cika kwana talatin ma'ana kenan ranar lahadi ya zama farko na watan ramadan a nan ghana wannan kuma muna yin shi ne kan ka'ida kan jama'a muke kasa muke muna da shugaba da ke tafi da mu kan irin wannan lamari mu nuna masa ta'a kuma saboda haɗin kai sai dai tuni ahlus sunna wal jama'a a Ghana ta yi kira ga mabiyanta da su dau azumi ranar Asabar bisa dalilin da mataimakin shugaban ahlu sunna wal jama'a a Ghana Ashak Muhammad Kamil ya yi mini tare da cewa babu ahlu sunna wato izala kenan cikin kwamitin neman wata a Ghana. Ahlu sunna wai wal jama'a mu ra'ayinmu da muke tafiya da shi shine mun duba kasan Ghana in mun gani shine priority mu shi muke so in ba mu gani ba muka samu labari Saudiya sun gani mun yi azumi mun tura jama'a an je an duba ba a gani ba tunda ba gani ba saudiya ko sun gani domin na mu tashi da azumi kuna cikin kwamiti na hilal ba mu ciki na tuntubi wasu al'umma a inda suke cewa za su bi umarnin shugabannin su ne sunana alhaji muhammad al-amin da razak hassan fulati to labari ya fito wurin babban limamin mu na kasa ya wada cewa ba gani ba shi yasa mu muna bin umarnin shi amma wanda suka ce sun bi saudiya ma su ma su yi daidai amma mu muna kan ainihin ra'ayin malumman mu Allah ya so ya danna ga kaman ni dai ba tashi da azumi gobe asabar asabar ba sai dai ranar lahadi muhammad aminu ke magana mu yanzu kuma ka ga masallan tarawih sheikh muhammad kamil mataimakin shugaban ali sunna na kasan ghana gaba daya ya gaya mu ya sanar da mu kamar an ga wata kasan saudiya shi yasa asabar za mu kama azumi yasa da yadda allah gobe allah ya kama asabar je insha allah za mu kama azumi hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana a gaida hamza Bayan kashi na biyu na labaran duniya za mu tafi jamhuriyar Nijar a ci gaba da rahoton fara azumin. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. yau Asabar jami'an tsaron Isra'ila sun kashe wasu 'yan bindiga uku 'yan kungiyar mayakan Falasdinawa a wani artabu da suka yi a yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan kasar sun ce wani bangaren 'yan ta'adda ne da suka kai hare-haren ta'addanci a kan jami'an tsaro a baya-bayan nan kuma ga dukkan alamu suna kan hanyar zuwa kai wani harin ne. Jami'an Isra'ila hudu sun jakata a artaban. Ƙungiyar mayakan ta tabbatar da cewa Falasɗinawa ukun mambobinta ne. Hankali dai ya tashi a makon da ya gabata bayan wasu munanan hare-hare da larabawan suka kai a Isra'ila. Jami'ai sun yi gargadin yiwuwar samun karuwar hare-hare a daidai lokacin da musulmi suka fara azumin watan Ramadan a yau Asabar, lokacin da a baya ake samun karuwar tashe-tashen hankula. A ranar Talata da ta gabata, wani ɗan bindiga ba Falasɗine ya harba mutane biyar har lahira a birnin Bnei Brak na Isra'ila kafin 'yan sanda suka kashe shi. Harin harbin ya sa adadin waɗanda Falasɗina suka kashe a Isra'ila kaiwa sha ɗaya a cikin mako guda. Shugaban ƙasar Sri Lanka Raja Paksa ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar da yammacin jiya Juma'a. biyo bayan mummunar zanga-zangar da aka yi a kan taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni da aka gani a ƙasar cikin shekaru da dama. A wata jaridar gwamnati, Rajapaksa ya ce ya ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro, kare jama'a da kuma tabbatar da ci gaban muhimman ayyuka da samar da kayan masarufi. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi arangama da 'yan sanda da sojoji a ranar Alhamis a wajen gidan Rajapaksa da ke wata unguwa a wajen Colombo babban birnin ƙasar. 'Yan sanda sun kama mutane 53 bayan haka an sanya dokar hana fita a birnin na Colombo da kewaye a jiya Juma'a don shawo kan zanga-zangar da ta barke sakamakon karancin kayan masarufi ciki har da man fetur da sauran kayayyaki. Tsibirin da ke yankin tekun Indiya mai mutane miliyan 22 na fuskantar daukewar wutar lantarki har tsawon sa'o'i 13 a rana. yayin da gwamnati ke fafutukar samun kudaden kasashen waje don biyan kudin shigo da mai. To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa a ci gaba da kawo muku rahotanni kan fara azumin watan Ramadan. Hamid Mahmud gare ka. a yayin jawabin da yi wa 'yan kasar a jiya firaministan nijar ahmad muhammadu ya sanar da ganin jinjir wata ramadan a wasu yankuna na kasar nijar inda ya buƙaci ga al'ummar musulmi da su tashi da azumin wata ramadan yayin da wasu tsiraru suka ki amincewa da fara azumin wata ramadan saboda sabanin ra'ayi kan ganin jinjir watan sunana lawali abin da yasa ban dau azumi ba saboda ban ga wata ba kenan ba yiwa in ɗauki azumi sai na gani in ɗauka. sai na gani nake ajiwa a yanzu ma ni bana azumi ina ci da sha in an ga wata in insha Allah za ɗau Suna na Malam Isa mazaunin garin Agadas. Ni ma da kaina ina cikin mutane wanda ba su ɗauka ba sun sa mutane cikin rudani kuma ƙasa ita ma da farin ta ce ba a ga wata ba wa gai kuma daga ba suka komo suka ce an ga wata kowa doki a Idan mutane dole su shiga cikin rudani shine kai ka waɗansu ba su ɗauka. Sai dai ba duka aka zama ɗaya ba yayin da wasu jama'a suka tashi da azumin bayan sanarwar da gwamnatin ta yi na ganin jinjir watan. Ni sunana Abbas Musa mun doki azumi abin da yasa na doki azumi magabata sun ce an ga wata to mu mi za mu cewa ba mu da sha musu azumi na doka saboda ayi kodi da magabata sun ce an ga wata an gani sun ce a aje a aje mu ba mu da sha musu wannan sunana muhammad adil mu da azumi mu mun doka sai da shugabannin sun ce an gani muka yi niyyar muka doka da mu azumi ibada ce kuma komai ma shi ana jagorancin shi da ba su ce ba a gani ba da ba mu doka ba mu doka shi amma tun da suka ce an gani mun doka a kowace shekara a Nijar a daidai irin wannan lokacin akan samu sabani ta fuskar ganin jinjir wata Ramadan komai addini ke cewa dangane da ganin watan Sheikh Muhammad Muhammad Yahiya shehin malami a Agadas. Shi addinin musulunci abin da ya tanada ja ya sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi ku yi azumi dan ganin wata ko in an ga wata ba in ka ga wata ba ko na gani ko wani mai kama da ni ya gani in dai an gani a shari'ance to ko ban gani ba ko baka gani ba za mu yi azumi idan Allah bai ce ba dole sai mutum ya gani wa kazalika annabi inda haka nan kenan mutanen da ke da darura gani yaya ina azumi ya sauka kashi da haka wannan kama ra'ayi ne na wadansu daga cikin mutane masu da dalili a kan shi. Inda ashirin da tara ne an ce an ga wata kun gwamnati ya ce ya yarda da ganin to ya waje ga musulmi sai azumi. Tuni dai kungiyoyin addinai suka yi kashe di duk wani yunkuri na bijirewa umarnin hukumomi Nijar mai yawan al'umma fiye da miliyan ashirin wanda kashi kusan casa'in da bakwai musulmi ne gwamnatin na sa ido kan tafiyar da sha'anin addini. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid, yanzu kuma bar mu kada Najeriya inda hankalin 'yan kasar ke daɗa tashi a yayin da 'yan ta'adda ko 'yan fashin daji ke ci gaba da kuntata ma mutane. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki. kwanaki kaɗan bayan mummunar harin da aka kai kan jirgin ƙasa da ya tashi daga abuja zuwa kaduna an gano wasu gungun 'yan bindiga suna wuce wasu kan babban titin da ya haɗa jihohin biyu duk kuwa da jirgi jami'an tsaro da gwamnati ta yi tun bayan faruwar lamarin kan wannan batu na zanta da masanin tsaro a najeriya manjo ya yi shinku mai ritaya wato akwai dalilai da dama da suke sawa ake ganin duk wannan kokari da ake naki da 'yan bindiga kamar ba a yi yanzu abin yana neman ya kwace musamman abin da ya shafi nan jihar kaduna zuwa zuwa hanyar abuja hmm. za mu ga cewa ana kawo sojojin hari ana kawo muradan gwamnati hari sannan ko cikin garin kaduna yanzu akwai wuraren da ake jin bom ya tashi ko an ji an ajiye wani bom bai tashi ba wannan matsala ce wadda yake sai gwamnati ta fuskance ta da gaske bai yiwuwa an sa sojoji a can inda ake yakin sannan sai a bar wani wuri nan a buɗe ya zama kamar abin da ake cewa baya ba zani hmm. ya kamata a ƙara yawan sojojin nan kuma duk aikin da za a riƙa yi a riƙa yin shi bai ɗaya bai yiwuwa can ana yaƙi nan kuma yana buɗe za su iya zuwa su samu sa'ida a nan su huta sannan su ci gaba da abin da suke yi rahotanni sun yi nuni da cewa an yi aron gama tsakanin wasu 'yan bindiga da sojoji a kusa da Suleja inda suka kashe soji tara tare da raunata wasu. Hakan ya bayyana ne cikin wani bidiyo da aka yi ta yadawa da ma waɗanda suka gani da idanuwansu. Ko da yake dai rundunar sojan ƙasar bata tabbatar da hakan ba balle ta musanta. Tsohon dan majalisar dokoki daga jihar Kaduna ta tsakiya Shehu Sani ya bayyana cewa wannan matsala za ta iya laƙuba kowa da kowa idan har ba a gaggauta ɗaukar mataki ba. Wannan matsala na tsaro musamman musamman a arewa maso yammacin ƙasar nan an bar shi ya lalace ya tabarbari ya kai ga wani hali inda mutane sun ga gazawa na gwamnatin jami'an tsaro wannan abu ne na damuwa saboda idan ba a tashi tsaye an yi maganin wannan abu ba to zai iya kai ga wargajiyar wannan ƙasa gaba daya. babu dalili za a ce kasan da aka kashe fiye da naira triliyan hudu a cikin shekara bakwai akan maganar tsaro da kariya na jama'a a ce wai a har yanzu jama'a suna cikin wani hali ana ci gaba da zubar da jini da sace mutane a wannan to a iya cewa abin ya fi karfin gwamnati da jami'an tsaron kasar ne dakta yahuza ahmad getso kwararre ne kan sha'anin tsaro a najeriya akwai wani abu da ake cewa wato kalmomi guda biyu negligence da sabotage wato sakaci da kuma yashe kafa a cikin gwamnatin akwai da cin su kansu hukumomin tsaro akwai abubuwa da yawa waɗanda ake da tabbacin cewa akwai waɗanda suke yin bita da kulli dangane da kokarin da ake na ganin an kawo wannan matsala ta tsaro kuma wannan bai zo min da mamaki ba saboda haka akwai bukatar za a yi gyara inda gaskiya gwamnatin take ta yi da gaske sanata ali indumi da ke zama shugaban kwamitin soji a majalisar dokokin tarayya ya yi ƙari da cewa nan duka akan mu ne ya kamata ana ba da bayanan sirri don a san meye ne kullum jami'an tsaron mu suna iyakan kokarin su ba sa a ce ba a yi amma idan kawai mun ce wannan hakki yana kan jami'an tsaro ne kawai mu kuma ba mu yi namu ba yanzu abin da ya faru nan har yau yanzu kusan sati daya har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suke ba ko ina ne suka bi ba kina tsammanin ba sa bin wani kauye ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya ko kuma in su sayi kaya nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri to idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba me za su iya yi a halin da ake ciki dai wannan lamari na matsalar rashin tsaro da ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya ya haifar da fargaba ga matafiya musamman ma waɗanda ke bin hanyar Abuja zuwa Kaduna wace ta zama jigo da ke sada miliyoyin mutane da arewacin kasar daga babban birnin tarayya Abuja da kuma yankunan kudancin kasar shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya yanzu kuma bari mu sake komawa jamhuriyar niger inda hukumomi ke kokarin hana 'yan kasar zuwa wasu kasashe yin bara wanda don haka ma suka ɗau mataki kan wasu 'yan kasar da suka je yin bara a kasar senegal daga da magaran ga tamar abari da rahoton idan ba a manta ba waɗannan 'yan cirani an kamo su ne daga birnin dakar na ƙasar senegal su kimanin dubu da sittin da bayan da gwamnati ta mika su ga hukumomi na gunduba don duba lamarin gwamnan jihar da magaran malam lawali madugu ya yi ƙarin haske ga imala matakai dai na hukun da an ta ɗauka lalle an yi niyyar ciyawan ga karon hukunta su sa'ai a nuna musu cewa wannan abin da suke yi akwai doka ta hana shi to bisa ga wannan ne ga halin yanzu wa'anda dai aka ma shari'a a cikin gunduma ta mata mai namiji guda arba'in da biyar aka eh, yanke ma kaso na wata uku zuwa shida mashara'anta ta eh, garin mata mai nan ne aka yanke musu wannan hukunci sai wajen bangaren 'yan magarya su mutum hamsin da shida ne wa'anda yanzu an yi musu tambayoyi an gan cewa dai kawai suna da laifi na yin barace-barace suna gidan kasu yanzu suna jiran su ma kuma a yanke musu nasu hukunci. Taron an gudanar da shi ne da jami'an tsaro tare da kungiyoyin sufuri. Baba ya dan yaro shine shugaban kungiyar direbobi ta jihar da magaran ya ce za su ba da kai da fata na ganin su ma sun kawo tasu gudunmuwa. Wajibi ne mu ba da haɗin kai da a samu eh, ci gaba da sakamako mai kyau a cikin tahiyar wani abu. Daman muna kuɗi musu. Basu daman in dama irin abu muna kwanta musu fisku mu mun yi mata mai mun yi kance mun yi kundumawa mu dan mu waye da kan mutane su bar mutane suna ba kansu hana suna ba mu hana kuma suna tsotar da suna zo da garin su da kasan kuma hali yadda muke ciki yanzu wata kasan mun yi ta kwanciyar hankali mun yi ta arziki duk irin wahalar da muke ciki akwai abin da muna so idan ga da wasu kasashe su ba su ce ba mun tashi mun sai dai yan magana sun ce ana magani kai na kaba yayin da ake duk wannan an samu wasu matan za su fice da yara a tare da su to wa'annan kuma sai mun ga duka mata ne tsantsa wajen mace goma sha hudu da yara sun kai katamcin talatin da hudu tare da su muka ce to wa'anga ya kamata a yi musu hukuncin da su su ma za su gane cewa wannan doka ba maza ba da ke zatawa kenan mata ne wanda su ma yanzu ko sun nuna cewa ko an hana su su sai sun yi ko sun nuna cewa kenan to shine yanzu su ma suna nan an kai su jandarmeri kuma ana musu tambayoyi an kara musu tambayoyi kuma za a kai su gaban jish ya musu shari'a kawuwar da doka kasa tattanada. su ma dai kungiyoyin fararen hula a ta bakin sadat iliya dan malam kira suka yi da hukumomi su karfafa waye kan al'umma kasar nijar tana da dokoki waɗanda suka hana bara tana da dokoki wanda suka hana sarrafa safara ta mutane muna da hukumomi kuma wanda hurumin su nema na siyaki irin wannan abubuwan da ake yi aikin da ya kamata na a fara yi shine na a nuna ma mutane wannan ɗabi'a da suke yi ba daidai bane ba doka ta hana shi kuma a gaya musu dokokin da suka hana wannan abubuwa yanzu haka dai ana ci gaba da bincike na 'yan ciranin don ganin irin matakan da za a ɗauka na dakile wannan ɗabi'a tamar abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger A gaida tabar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin a dawo lafiya zai kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Ibrahim Ɗanyaro. yaro. shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a birnin zandar na jamhuriyar Nijar. A don haka za mu tashi ne inda yake bayani kamar haka. In ana magana hanya, hanya mai kyau tana sa hatsari mara kyau tana sa hatsari. Amma hanya mara kyau ta yi kawo rashin hatsari da sauran kowa a hankali gida. Yanzu gidi ba hanya ta sabo hanya ce, gidi ba a cikin kai. Gidi ba hanya kitimuni, gidi ba hanya hanya mata mai yanzu ala ciki. Ka ji hanyar hatsari sai dai kawai mota ko ta yi da ta amma ga an yi gudun gudu ya sa hanya hatsari daga nan zuwa ta ke ta arziki. to abubuwan da zama na mutane da kamar mutane da muke tuki kamar ba mu da hankali kamar mun sha wani abu muke tuki ka duki mutane ya kamata ka san yawan mutane ka san yawan mutane akan kai da wanda suke ciki da wanda suka wanda suka gamu da su to duka wannan an yi burus an mace shi kan jin gani abin da ba da shawara da mun kungiyoyi masu motoci da su direbobi da kuma mu zo mu zauna tare musamman ya kamata mu yi wanda ya kamata ka sauki a ciki ba fasa sai dai ka sauki a ciki tunda za ku dokokin za a ɗauka sai an dauki dokokin da sama sai a ce a bar su eh, tunda ni na zama yau shekara goma sha bakwai mun yi zama annami mun yi zama mun aji duk irin abubuwan da ka hatsari a nisha a kan maganin su sati ɗin na biyu aka fara aiwatar da abu wala sati na biyu aka dakatar da su paske akwai sarrai ba a hukunci a in akwai sarrai abu bai tiya kuma dai ba a kai shi kaso bane yake da solution ba shi mai solution akwai hanyoyin da kamata a yi wanzu za a lalatar da direba da kanshi a hana shi neman abincin iya shi na ganin tsawon lokaci kenan kenan kin ga yana iya kowa ya zama ci kenan an hana neman abinci na ba ka so a kai ne ba ganin da lafiya ta da komai an hana zuwa duka mota tsawon shekara guda ko biyu ko uku kenan jan gadi sai solution to be parce que dole zai yi kina samun takin da dauka to dan aka ka so kai wata uku ko wata biyu ka wata ko a ci gaba zaka yi eh, ka ci gaba zaka yi na dai kenan na biyu babu biyan hakkin mutane da ya ci kashewa duk mutumin da ya kashe mutum ya san za su da gidansu a biya mutane jiya mutane su wasa in mutum ya san ya ɗauki mota ya kan gaci za a hukunta shi za a biya diya yi dole abin za a rage to dole abin da ke mutum sai cika shi kana gani yanzu da mutane mutum ashirin da suka mutu babu wani samu diya ko guda dalili waccan motar take ɗauke da mutanen ba ta da ishora ma najeriya ce wadda ke da rauni ita ce yanzu mu tabbata ba da ta karanta ko sai sahihin ta karanta kin ga abin da zama dole sai an sa ido ana so a samu su da shi problem an kashe mutane mutum da ashirin iya sha biyar iya goma an kashe matar yan ta mashin tunanin ya ya rikici an kashe uwa ta baɗiya babu tiyar zaɓe a wani yaunin su ina zamu madam ina zamu ina miki so mishi harkar takardun mota ma su ma sai an ɗauki mataki a kai ko daga mota kin Allah ne ke sa takardun mota gidan yanzu misali kira ki misali yanzu ga example ne konkret yanzu ko kwa miki cikin wani kidi ba madam takardun muke duk wata uku a cikin sun shi wani miki sa mu sai fatan mu sai biyan su mi visit amma aikin ya gagare mu don an bar wasu basu da haƙƙi su suna aiki kuma an tsere ma mu biya fata da fiye da za mu biya madam kenan ya ne ke ta shiga barci wanda yake da haƙƙi abu yayi wanda bai da haƙƙi ya bai wanda yake da haƙƙi in ya bari da ba a san wani hukuncin zabe shi ne tsar shi ne solution not problem hukunci ne tsanani hukunci ko kai kamata paske ai da da in an ce baka da mota ba ka rashin ka wuta in an ce ka da mota ba ofis baka wuta in an ce ka wuta mota duk wani abubuwa ne saka kan wani matsala kuma in ba muddin ba sai kai aka maganin ba mu san ina zamu ba muna halaka da yan uwan da gangan ba babu babu babu wani abu wanda zai mu ciwo a cikin kira tunda na kashe na kashe mutane ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai wanci ya kashe ba abin da kai kuma wasu ya bude gidan ba ya kamata mu da mu masu motoci da direbobin mu da hakuna mu zauna mu fuskanci afirka na ya ne kamata mu gyara wannan aikin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimaka mu amma in mun yi an muna yin abin da muka dama lokacin da muka dama inda muka dama zan buga mata da a gaba da Allah ba sanin sarki ba. To madalla a gaida Malam Ibrahim dan yaro. A wannan mako ne kuma aka yi wani mummunan hadarin mota a Ghana inda mutane goma sha hudu suka mutu kurmus nan take wani da ya shaidi lamarin ya yi wa wakilin mu hamza adam karin bayani wata babban mota mai dauke da duwatsu ta yi karo da wata motan eh, renta nan ta take ita wannan karamin motan da ta kama da duk mutane da ke cikin wannan motan ka kone urmus wasan abin da ya sandiya shi wanga mummunan hatsarin mota shine ita wannan babban mota wanda take da duwatsu akwai wani kwana daga tsakanin wani gari da ake ce mai da sama To a gaida babu makeri da wannan shiri yanzu kuma bari a saurari falalar azumi albarkacin watan azumin Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin eh, sunana Mahmud Muhammad Huci shugaban kungiyar Fitiyanul Islam ta Najeriya rishin jihar Sokoto. Game da fadalan wannan wata mai albarka daga cikin babbar fadalar da shi kai muna shine sadar da mu da yarda Allah subhanahu wataala. da zarar mai azumi shina azumi ya kuma shi sani yana fadan Allah subhanahu wata'ala ne gaban Allah shike saboda watan Ramadan wata ne wanda ka kulla tsakanin bawa da Ubangiji tsakanin bawa da irin ɗabi'o'i waɗanda ya kamata a ce mutum ya sifantu da su tsakanin alkur'ani da makaranta alkur'ani da mala'iku waɗanda su ka ta'ammuli wanda an ka aiko da alkur'ani tsakanin shi annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama wanda an kawo wanda an ka kawo alkur'ani ya kawo muna saboda ga mu da azumi muna zama cikin azumi mun ɗabi'antu ta mala'iku yayin da mun ka zamana muna yawan salloli mun ɗabi'antu da irin sifa ta annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama to ka gani gani ba karamar daraja ba ce muyi ta sama ibada a irin wannan yanayi sa'an nan na biyu babbar fadala da ya kawo mana shine kusanci ta hanyar ibada koyo shi za ta tuna maka kai training ka zama mai tsayawa ga kahuhahunka kana roƙon gafara kana roƙon rahama ka kankantar da kanka kuma ramadana zai mai ka ba dan kowa ba kai ba kowa ba ne illa mai bidar gafara bawa ne kuma za ka ji abinda duk bayi waɗanda talakawa suke ciki za ka ji halin da suke ciki saboda haka za ka gaba bawa dole ya kariya ya koma karkashi ya koma yana neman gafar Allah yana neman wato saduwa da Allah subhanahu wataala sa'annan cikin babban fadalarsa shine za shi iya sa ka zuwa aikata alkhairi sadakoki da ba da eh, kyaututtuka tsakani domin neman gafara kuma duk ita shi ramadana kana hita da cikin ramadana ka koma kamar yadda da bakin bara zuwa bana baka da kowane irin zunubi in ba zunubin da a tsakaninka da bayi ba saboda haka yan uwa mu mai da hankali da wannan azumi sosai mu kuma zama masu kula assalamu alaikum to da fatan an amfana masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu amma idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogo najeriya nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu amma da maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da hailu haile wanda shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalama garba ke muku fatan alheri wassalam